وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير shi ne mai rinjaye a kan bayansa masu ƙasƙanta gare shi shi kuma maɗaukaki a kansu ta kowace fuska babu abin da yake gagararsa babu wanda yake rinjayarsa kowa da kowa ya ƙasƙanta gare shi yana saman bayansa irin ɗaukakar da ta dace da shi tsarkakakken sarki shi ne mai hikima a cikin halittarsa da tsarinsa da shari'arsa kuma shi ne masani mai ba da labari babu abin da yake ɓuya gare shi